farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin kushin lafiya. Ga dai jarin abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba, daga nan kuma sai sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na kokon san. Muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau da kuma shirin musan dokokinmu, karkare da shirin nan na Afirka a yau. wanda su ne jiran abin da za a saurara da dar Allah a zangon shirinmu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Alhamis. Amma kafin aji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. zababben shugaban kasar iran da irin mai jiran kaduna saudiya sun tattauna akan haɗin gwiwa tsakanin iran da saudiya ƙungiyoyin falasɗinawa sun zargi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch cewa babu adalci a cikin rahotonta akan batun gaza shugaba tinubu na taron najeriya zai kara fiye da naira triliyan shida a cikin kasafin kudin shekara ta 2024 to yanzu kuma ga labaran dake-dake yarima mai jiran gado na saudiya ya sake taya zaɓaɓɓen shugaban ƙasar iran mas'ud pezeshkian murnar lashe zaɓen shugaban ƙasar iran ɗin wanda ya yi a baya-bayan nan tare da jaddada matsayar saudiya da ƙara haɓaka ayyuka na haɗin gwiwa tsakaninta da ƙasar iran muhammad bin salman ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakaninsa da zababben shugaban ƙasar ta iran masud pezeshkian a jiya laraba kamar yadda wata sanarwa ta sanar daga fadar mulki ta ƙasar saudiya pezeshkian ya bayyana godiya matuƙa ga bin salman bisa irin wannan matsaya tasa sannan kuma sanarwar ta bayyana cewa bangaren biyu sun yaba da ci gaban dangantakar da saudiya da iran take samu a dukkanin bangarori irima mai jiran gado ya aike da sakon taya murna ga fezishkiyan bayan nasar da ya samu a zaben shugaban kasa zagaye na biyu wanda aka gudanar a ranar birga watan yuli yarima mai jiran gado na saudiya ya ce yana da sha'awar ganin cewa an samu bunƙasar dangantaka wadda za da da ƙasashen biyu na iran da saudiya domin cimma buri wanda ya haɗa bukatunsu na bai ɗaya ƙasashen iran da saudiya sun dawo da hulɗarsu ne shekaru bakwai da suka gabata da yanke wannan alaƙa bayan wata yarjejeniya wadda ƙasar china ta jagoranta a shekara ta 2023 wadda ta kai ga sanya ɓangaren biska dawo da hulɗoɗin jakadanci a tsakaninsu har ila yau tehran da riyadh sun amince da aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro kuma kwalla alaƙa a bangarori daban-daban tun daga watan Afrilun shekara ta 2021 sannan kuma sun tattauna akan wasu batutuwa wanda suke da alaƙa da rijiyoyinsu tun na shekara ta 2001 da kuma wata yarjejeniya wadda aka cimmawa a watan mayan shekara ta 1998 da kasa haɗin gwiwa na tattalin arziki kasuwanci zuba jari fasaha kimiyya al'adu wasanni da harkokin matasa. Ƙungiyoyin gugurmaya na Falasɗinawa sun soki ƙungiyar Human Rights Watch bisa san zuciya wajen karkata ga kare manufofin Isra'ila a cikin rahoton da ta fitar a kan halin da ake ciki a Gaza. A cikin watanni tara da suka gabata, an samu bayani a kan kisan kiyashe da Isra'ila take aiwatarwa a Gaza a kowace rana bisa sa ido na duniya. a cikin irin wannan yanayi ne kuma ƙungiyar ta human rights ta buga wani rahoto mai shafuka 280 wanda babu batun kisan kari dangi da isra'ila take aikatawa a cikin wannan rahoto baga kuma rahoton bai mayar da hankali akan yawan mutuwar fararen hula a gaza ba da kuma yawan kashe-kashen da isra'ila take yi da wuce gona da iri da kuma gawawwakin jama'a da ake samu a kowane lokaci akan tituna waɗanda isra'ila ta kashe da kuma sace mutane fiye da dubu tara da israila ta yi tun daga fara yakin gazan ko kuma rahotanni masu tayar da hankali na azabtarwa da fyaɗe a gidajen kaso na isra'ila rahoton na human rights watch ya mayar da hankali ne kawai akan abin da isra'ila ta rawaito tun daga lokacin fara yakin bakwai ga watan oktoba wanda kuma akan sani kasashen yammacin duniya musamman amurka suka gina dukkanin zantukan su akan yakin na gaza rahoton na human rights watch ya gaza yin cikakken bayani game da yanayin tarihi wanda yake da matukar mahimmanci don fahimtar dallan da suka haifar da harin hamas na ramo gayya a ranar 7 ga watan oktoba akan isra'ila a maimakon haka rahoton ya gina ne a kan mahanga wadda ke nuna cewa tamkar isra'ila tana mayar da hankali ne kawai akan hare-haren da aka kai a ranar bakwai ga watan oktoba a matsayin ɗaukar fansa tare da yin watsi da dukkanin ayyukan kisan kiyashi da mamaya a kan yankunan falasɗinawa da isra'ila ta shafe tsawon shekaru tana yi da ke ta alfarma wurare masu tsarki na musulmi da ke falasɗino da sauran munanan ayyuka wanda suka saba wa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa da take haƙƙin bil'adama da isra'ila take yi a kan falasɗinawa tsawon shekaru fiye da saba'in da biyar da suka gabata a lokuta da dama bangaren gwagwarmar falasɗinawa dai sun sha bayyana dalilan da suka haifar da harin guguwar a ƙasa ta fuska tarihi siyasa da kuma take haƙoƙin bil'adama da cin zarafinsa da isra'ila take yi a falasɗinu tun daga shekara ta 1948 To jama'a masu warika kada a sha'afa da labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. shugaba bola ahmad tinubu na taron najeriya ya buƙaci a ƙara naira tiriliyan shida da biliyan ɗari biyu a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2024 hakan yana ƙunshe ne a cikin buƙatar da shugaba bola ahmad tinubu ya miƙa wa majalisar dattawa yana neman ta yi gyara a kan dokar kasafin kuɗin bana da kuma harkokin kuɗaɗe ta bara ta hanyar ƙara fiye da naira tiriliyan a cikin kasafin kuɗin banan. sannan kuma cikin wata wasiƙa wadda shugaba bola ahmad tinubu din ya aike ya bayyana cewa matakin ya dace da sashe na 58 karkashin wato karamin sashe na biyu na kundin tsarin mulkin tarayyar najeriya na shekara ta 1999 wanda aka yi wa gyaran fuska wasiƙar ta shugaba bola ahmad tinubu sannan kuma wadda ya aike ta ga shugaban majalisar dattawa ta bayyana cewa akwai buƙatar a yi nazari akan wannan kuduri da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da abin da yake maslaha ga tarayyar najeriya tinubu ya kara cewa ana bukatar yin a kan dokar harkokin kuɗi ta shekara ta 2023 ne domin cazar haraji daga irin ribar da bankuna suka samu a hada-hadar musayar kuɗaɗe kamar yadda bayanan hada-hadar kuɗaɗe suka tabbatar a wannan shekara. To a can ƙasar Ghana kuwa akalla matasa miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ne in shekaru tsakanin goma sha biyar zuwa talatin da biyar a ƙasar ba sa samun ilimi ko kuma aiki ko kuma wani horo a cewar wani rahoton bincike kan kudaden shiga wanda iyalai suke samu a shekara ta 2023 da da uku ta gabata binciken wanda hukumar ƙididdiga ta ƙasa gana ta fitar ya nuna cewa mata ne suke da adadi mafi yawa na cikin mutane wato miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu yayin da maza suke da adadi dubu ɗari bakwai da goma sha biyar da ɗari shida da casa'in da ɗaya a cikin matasan ghana waɗanda ba sa samun ilimi ko kuma aiki ko kuma wani horo kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ta ghana gna ya rawaito a cikin wani rahotonsa hakanan kuma rahoton ya bayyana cewa mutum ɗaya daga cikin matasa uku suna zaune ne a babban birnin kasar ta Ghana wato Accra inda matasa fiye da rabin miliyan wato da adadinsu ya kai 565,360 ba sa iya yin komai. Bai ga haka kuma, bai ga kuma birnin na Accra akwai yankuna kamar irin su Ashanti da kuma yankin tsakiyar gabashi da kuma yammacin Ghana wanda adadin matasan da ba sa yin komai suna zaman kashe wando ne ya haura mutane dubu ɗari a cewar rahoton to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To madalla bayan da aka saurari suka kulla baran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su wanda muka riga muka ambata tun farko da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau da kuma shirin musan dokokinmu akwai kuma shirin nan na afirka a yau wanda da shi zamu karkare shirshen nan baki daya na wannan safiya to amma kafin a ci dukkan waɗannan shirye-shirye a halin yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha takwas ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1385 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Muharram na shekara ta 61 hijira kamariya. bayan kwanaki biyu da shahadar imam husaini alaihi salam da sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke tare da shi da sahabbansa a karbala a rana irin ta yau an bizina gawawakin su a wannan wuri da aka kashe su bayan shahadar imam husaini alaihi salam da 'ya'yansa da sahabbansa sojin yazidu da dan ma'auya sun daddatse kawunan su sannan kuma sun tafi da su wurin yazidu da dan ma'auya daga ciki kuwa har da kan imam husaini alaihi salam hakanan kuma sun yi musula ga gawawakinsu saboda haka ne ma a lokacin da kabilar bani asad waɗanda suke zaune a kusa da karbala suka zo musu jana'iza ba su iya gane mutane da kuma sunayensu ba amma kamar yadda ya zo a cikin rawayi na tarihi a lokacin imam zainal abidin ɗan imam hussein alaihi salam ya bayyana wurin kuma ya faɗa kabilar bani asad sunayen dukkanin mutanen da aka kashe tare da nuna gawawakinsu ɗaya bayan ɗaya sannan kuma aka yi musu kaburka masu wurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan yulin shekara ta 1947 majalisar dokokin kasashen indiya ta kafa dokar samun 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila turawan ingila dai sun fara shiga kasar indiya ne a farkon karni na goma sha shida miladiya sannan kuma suka shiga yaƙi da turawan faransa domin mallakar kasar indiya bayan da turawan ingila suka sami nasara akan sojin faransa daga wannan lokacin da kuma sai suka shimfiɗa ikon suna mulkin mallaka a kan kasar wannan halin ya ci gaba har zuwa farkon karni na ashirin miladiya inda mutanen kasar suka ƙara kaimi wajen tunkarar turawa domin samun 'yancin kan kasarsu su da ƙarshe dai bayan wahalar da turawa suka sha a yakin duniya na biyu ala telas suka baiwa mutanen ƙasar inda ya yancin kansu a shekara ta 1947 masu saurare kuma san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau iran ta amince da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 wanda kuma ya buƙaci zagaita wuta a yakin da ake gwabzawa a lokacin tsakanin iran da iraki wanda iraƙin ta kallafa wa iran da aka fara tun shekara ta 1980 kafin haka dai jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da duk wani ƙuduri saboda rashin bayyana wanda ya fara tsukana a yakin amma a rana irin ta yau iran ta yanke shawarar amincewa da kudurin duk da dai bai kunshi dukkanin abin da take bukata ba kafin tsagaita buɗe wuta da kuma yin sulhu. daga ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan yuli na shekarar 1918 aka haifi nelson mandela madugun 'yan gwagwarmaya da tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya fara gwagwarmaya da tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu wanda 'yan tsiraru fararen fata na ƙasar tare da taimakon wasu ƙasashen yammacin duniya suka ɗora akan bukaƙen fata 'yan asalin ƙasar gwamnatin wariyar launin fata ta kama nelson mandela ta jefa shi a gidan kaso a shekara ta 1962 sai kuma a shekara ta 1990 bayan ɗauri na shekaru 27 da aka yi masa an sake shi sakamakon matsin lamba daga kasashen duniya bayan rubuta sabon kundin tsarin mulki nelson mandela ya zama shugaban kasar afirka ta kudu na farko bakar fata sannan kuma bayan kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko ya sauka daga kan shugabancin kasar sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi da kuma tunawa da shi nelson mandela ya rasu a ranar biyar ga watan disamban shekara ta 2013 yana da shekaru 95 a duniya. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan halayyar 'yan sahiyoniya ta zama makasa marasa tausayi hakanan kuma duk waɗanda suke goya musu baya daidai da suke da su ko da kuwa suna cikin al'umma ne za mu dogara ne da wata ƙasida ta rasha da abu shawir wanda fitaccen marubuci ne da yi a shafin tashar talbijin ta almayadi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a halin yanzu a iya cewa ta fito fili ga dukkanin duniya ta waɗanda a baya suke bawa 'yan sahiyoniya uzuri cewa suna da halayya da ta kama da ta dabbobi ko ma wacce ta fi ta dabbobi muni domin sun mai da kisa da zubar da jini wani abu da yake tamkar abin da aka saba da shi to dukkanin masu yi wa siyasar 'yan sahiyoniya rakiya su ma makasa ne babu wanda za a yi wa togiya daga cikinsu kuma dukkaninsu mashaya jini ne sannan maƙaryata hakanan kuma daga cikin halayyarsu da akwai nuna wariya da jin cewa su jinsi ne wanda ya fi duk wanda ba shi ba abu shawur ya kuma faɗi cewa su wannan jinsi na mutane suna halarta wa kawukansu yin karya saboda ganin ƙanƙancin abokan gaba abokin gaba kuwa aurensu shine duk wanda ya yi ƙoƙarin cewa a'a maimakon cewa na'am ga dukan abin da suka faɗa da wanda suke so ko ta waɗanda suke kula da su da ɗaure musu gindi a wasu lokuta ɗa kan kifar da gwamnatin ubansa saboda ya tabbatar da ci gaba da yin biyayya ga iyayen gida na sama ya kuma zama mai juya wa falasɗinawa baya da yan watsi da duk wani mai amfani ga al'ummar larabawa ajin mutane irin waɗannan ba su da wani bambanci da sauran abokan gabar da suke yi wa hidima a wurin al'umma me za mu kira abin da yake faruwa a kan idanunmu a yanzu ya zo a cikin tarihi cewa wani halifan daular abbasiya mai suna mutasam ya haɗa gagarumar rundunar soja saboda kawai amsa kiran wata mata wace ba wato za a iya cewa 'yar ƙasa ce musulma ba wa mai wata mukami ba wacce romawa suka ci zarafinta ta ɗaga murya ta yi kira wa sama wato ina kake halifa sim ka kawo mana ɗauki mun sha ganin yadda ake nuna hotunan matan gaza da ake kashewa da kuma yadda ake kashe 'ya'yansu da waɗanda harsasai suka yi wa gunduwa-gunduwa waɗannan matan suna ɗaga murya suna yin kira cewa ina kuke larabawa ina musulmi suke wannan yin kiran kawai yana nufin cewa sun yanke wa shugabannin larabawa da musulmi hukunci akan matsayar da suka ɗauka na ƙin kai musu ɗauki daidai da girman matsalar da suke ciki waɗannan shugabannin ba irin mazan jiya ba ne da suke kaiwa duk wanda ya nemi taimako ɗauki su ba jikokin ƙasam ba ne wanda ya yaƙi a ƙasashen masar siriya da chadi wanda kuma a ƙarshe ya yi shahada a hannun 'yan sahiyoniya da ingila a falasɗinu ya yi shahada aka binne shi a falasɗinu don haka jininsa wanda ya cusa wa zuriyar ta zo baya komajin gwagwarmaya da jihadi abin da ya biyo baya shine babban boran larabawa daga shekara ta 1936 zuwa ta 1939 a wannan lokacin bayan gushewar fiyar da karni daya ranar bakwai ga watan oktoba aka kai farmakin guguwar a ƙasa wannan farmakin wanda ya cancanci sunan bore ya shiga cikin watanni na goma ana yi kuma zai ci gaba har zuwa nasara ta ƙarshe da izinin allah da za a 'yanto da dukkanin falasɗinu wannan jinsi na mutane da ake rayuwa da su a cikin larabawa ba su amsa kiran da aka yi musu ba na tsar da jinin da yake kwarara a falasɗinu ba abin da ya shafe su da kiraye-kirayen da ƙananan yaran falasinawa da mata suke yi na neman a kai musu ɗauki ba su jin waɗannan kiraye-kirayen ko kaɗan saboda ƙarar jiragen yakin amurka da suke tashi daga cikin filayen jiragen ƙasashensu sun toshe musu kunnuwa hakanan kuma sun mantar da su cewa su falarabawa ne kuma musulmi sa'annan kuma waɗanda ake yi wa kisan kiyashi a falasɗinu 'yan uwansu ne na jini da tsoka da kuma addini mabiya amurka waɗanda zama kan kujerar mulki shine mafi muhimmanci a wurinsu suna matuƙar mamakin yadda 'yan gwagwarmaya suke tumurmusa hancin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ake yi wa taken cewa ba a yin galaba a kansu wannan rundunar wacce a cikin kwanaki kaɗan ta yi nasara a kan dukkanin sojojin ƙasashen larabawa yau ita ce 'yan gwagwarmaya a gaza suke tumurmusawa a ƙasa babu ranar da ba a kashe sojan mamaya ko a ƙona tankar yaƙinsu ko motar ɗaukar sojoji zuwa filin daga har yanzu muna tuno da zancen sai da hassan nasarallah da ya siffata haramtacciyar ƙasar isra'ila da cewa ta fi yanar gizo rauni muna kuma ganin yadda jirgin leƙen asirin ƙungiyar hezbollah mai suna huda-huda ya kutsa cikin saƙo da kwararan arewacin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke ƙarƙashin mamaya ya ɗauko hotunan cibiyoyin sirri na soja da na leƙen asiri da kayan yaƙi da cibiyoyi na kasuwanci da kuma matsugunan 'yan shawarwari zauna sannan ya koma gida lafiya wanda ya amsa kiran mutanen gaza yana kudancin labanan wasu sun amsa kiran mutanen gaza suna a can ƙasar yaman wasu kuma daga ƙasar iraki an waye gari waɗannan ɓangarorin da suke kai wa mutanen gaza ɗauki ta hanyar taya su yaƙi da kai hare-hare ga dukkanin manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila su ne waɗanda suke kare falasɗinu kuma suka amsa kiran da falasɗinawa suke yi na cewa ina larabawa ina musulmi ga wanda bai karanci tarihi ba to daga yau ya san da cewa a falasɗinu ne aka yi nasara a kan masu yakin salibu wato crusaders bayan da suka ci kasashen musulmi da yaƙi a nan ne aka murƙushe magolawa kuma a nan ne aka yi galaba a kan napoleon na faransa a wannan lokacin duk da ƙarfin makaman da haramtaccen ƙasar isra'il take takama da su amurka take bata duk da haka suna ɗanɗana kuɗarsu a hannun 'yan gwagwarmaya a gaza ya ku mutanen duniya in ji abu sharid larabawa nau'i biyu ne da akwai larabawa 'yan gwagwarmaya da su ne mafi rinjaye wato al'umma sai kuma larabawa da aka ɗora a kan kujerun mulki da amurka take baiwa kariya su waɗannan na biyun aikinsu shine cin amana falasɗinawa da duk wani abu da yake da alaƙa da manufofi na al'umma sai dai kuma gobe ta larabawan gwagwarmaya ce su ne waɗanda allah zai wanzarwa ƙasa Masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara to kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na zamantakewar mu wannan shiri yana ƙoƙari kamar yadda muka ishara tun a shirye-shiryenmu na baya yana ƙoƙari ne ya nuna mana yadda za mu kasance masu kyawawan ɗabi'u cikin mu'amala kyawawan ɗabi'u cikin mu'amala asalin saƙon shirin kenan. manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi yana cewa innama istu li utammima makarimal akhlaq lallai ni dinnan an tayar da ni ne domin na zo na cika kyawawan ɗabi'u ta ado manya waɗanda suke su ne kyawawan ɗabi'u to kuma a aikace sun buga a duk wani guri da zaka ga an ruwaito wasu ma'amaloli na wannan manzo mai tsira sallallahu alaihi wasallam sai ka ga cewa mu'amalarsa da al'umma yadda yake mu'amala da jama'a zamantakewarsa da sauran al'umma tana daga cikin asasi wanda hatta ya sa mutane da dama suka shiga addinin nan namu na musulunci to ashe kenan mu kuma da muka kasance musulmai waɗanda aka ce mu kasance tare da wannan annabi Allah ta'ala yana cewa walakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi a wannan manzo wanda za ku kasance kun bi shi kun koyi abubuwa daga gare shi to wannan Allah ta'ala ya ce amma liman kana yarjullah wal al akhir wa zakara Allah kathira duk wanda yake neman ya zama yana neman wani abu na ladan ubangiji shi neman kana yarjullah ladan ubangiji ba riya ba ba neman ɗagawa ba ba neman ni na zama na shahara a cikin al'umma ba a'a Allah Ubangiji kake neman ladansa sai kuma kake neman Ubangiji a ranar kiyama ya saka cikin wani guri managarci ya saka cikin sa sannan ka zama mai ambatan Allah da yawa ka yi dama tun tuntuni a kowane lokaci kana tuna Ubangiji to irin waɗannan ne suke kyautata ɗabi'u irin waɗannan ne suke kyautata su da sauran al'umma to a kenan za ka iya cewa zamantakewa asasi da tushenta inda kana so ka ci zamantakewa ce managarciya addininmu ne zo da wannan kamar yadda a kowane lokaci muke ishara cewa shi ɗan adam ba a halicce shi don ya zauna shi kaɗai ya rayu shi kaɗai ya koma shi kaɗai ba lallai akwai aya da take ishara cewa Allah ya halicce mu ne daga ƙasa kuma zai mai da mu cikin wannan ƙasa ɗin sannan daga cikin wannan ƙasa ɗin zai tayar da mu sannan kamar yadda kowa ya zo cikin duniyan nan shi kaɗai haka kuma zai koma zuwa ga Allah shi kaɗai to amma fa a lokacin da kuma ka zo duniya ɗin rayuwarka ta cikin wannan duniya ɗin ba fa tana nufin cewa wannan rayuwar kai kaɗai za ka yi ta ba duk wanda ma ya nuna maka cewa kai kaɗai za ka rayu to rayuwar kai kan ka san a aikace ba za ta yi mutum ya rayu shi kaɗai ba domin kamar yadda kana rayu kana so wani ya zo ya nemi wani abu a gunka ka bashi haka kai ma kake son wani abu a wajen wani ya baka wato rayuwa ce ta cuɗe ne in cuɗe ka ashe zamantakewa asasi ce a cikin wannan rayuwa ɗin zamantakewa ɗin nan tana da muhimmanci akwai wani abu na mu'amalar mutum dangane da shi da ubangijinsa akwai mu'amalarsa da shi da 'yan adam baki ɗaya akwai mu'amalarsa da shi da dabbobi akwai mu'amalarsa da shi da tsirrai ma da kuma hanyoyi ma hatta ƙasar da muke takawa akwai wasu mu'amaloli namu da ya kamata mu kyautata su to kaga zamantakewa an ce zamantakewa ba ma kurin lokacin ana nufin zamantakewa kaɗai da mu da 'yan adam ba ne akwai wani daga cikin wannan shiri namu na zamantakewar mu wani shiri da ya gabata muka bijiro da wasu ayoyi na alkur'ani a cikin suratul luqman a cikin wannan suratul luqman shi luqmanul hakim ya yi wa ɗansa wasu wasiyoyi to kaga wannan wasiyoyin mun nuna mun kuma bijiro da shi mun kuma faɗi irin yadda allah ta'ala ya hakaito mana wannan wasiya da shi luqmanul hakim ya bai waɗansa dangane da yanayin zamantakewa wanda a wannan lokacin ya fara da zamantakewa tsakanin ubangiji da shi bawa mu bayi waɗanda allah subhanahu ta'ala ya halicce mu a wannan duniya mafi girman zamantakewarka da za ka raya ka kyautata ka inganta a wannan rayuwa ta duniya shine ka da ubangijinka wanda ya samar da kai ya halicce ka domin wannan ishara shi ma kuma wasiya ce mai nagarta wadda shi lukmanul hakim ya ba wa ɗansa daga nan bayan ya yi wannan bijirwar sai kuma ya koma zuwa ga mu'amala tsakanin shi ɗan adam da kuma sauran 'yan adam 'yan uwansa. fa a kowane lokaci in dai har ka ga wani abu na tasgaro a cikin rayuwarka musamman abin da ya shafi mu'amalarka da ubangiji sai ka ga wasu abubuwa suna tafi maka ba daidai ba ko kuma ma tsakaninka da bayi sai ka ga wasu abubuwa na fitowa to ka duba ka kuma sake bincikawa ka ga yaya irin wannan mu'amalar taka take tafiya ne domin mutane da dama sai su manta da asasi na wasu abubuwa waɗanda suke tafiya a rayuwarsu sai kaga suna taɓo can suna bincika can wanda wa'yansu abubuwa da yawan da yawa sai ga cewa ba abin da suke bincikawa shine hakika ba babu yadda za a yi kai zamantakewarka da makotanka misali zamantakewarka da mutanen da kuke neman sana'a tare da su a wajen aiki ne a kasuwa ne zamantakewarka da duk mutane ko da akan hanya ne ka ta. sannan kuma kai ka tsammanin su za su kyautata maka ita wannan zamantakewar ai ba haka rayuwa take ba kamar yadda kake mu'amala da jama'a su ma kwatankwacin haka za su yi mu'amala da kai a kowane lokaci wannan wani abu ne na bisa ɗabi'an ɗan adam wannan wani abu ne wanda yake na asasi ashe kenan kowane lokaci mu muke buƙatar mu zama masu tafi da rayuwarmu akan mu'amala managarciya to a kowane lokaci mu da kan kanmu mu ne za mu gina wannan mu'amala dai. mu ne za mu kasance mutane waɗanda muka ɗora dukkan wasu al'amura na zamantakewarmu kan kyawawan ɗabi'u kan mu'amala mai kyau a kan managarciyar mu'amala wadda za ta kai mu ga to in muka yi wannan to sai mu samu abin da muke so shi ma ya zama ya ɗoru kan wannan al'amari managarci da muka ɗora wa kamu kanmu. mafi girman al'amari shine wannan rayuwa ta mutu duniya abin fa da duk ne ma ka ɗora kanka a kai to shine fa zai bi ka wasu lokutan ba wai kai kaɗai ba fa sai ka ga ya bi zuriyanka ma ya bi 'ya'yanka ya fi jikokinka me yasa saboda in tun farko ka zama mutum ne mai munana mu'amala tsakaninka da jama'a to wannan munana mu'amala ɗin duk inda ka fito ana nuna ka ana faɗanka ana wato aibata ka ana cewa wane kaza tun ana faɗan kai wane kaza sai kuma a dawo ana cewa haba gidan wane kaza ai kaza kaga kai kai ne mu kyautata baka kyautata mu'amalan ba kai ne wanda zamantakewanka ka gurɓata ta da sauran al'umma kuma da farko mutane kai din za su dinga fara magana a kanka habawa ne kai ku rabu da shi wani ai ba shi da kyakkyawan mu'amala da jama'a ai wani kaza ana nan sai kuma ga abun yana shafan gidan ma sai au haba gidan wane ai ku rabu da 'ya'yansa ma ku rabu da gidan gaba ɗayan su ai mutane ne kaza kaga kai ka ɗauki kai ka jawo wa zuriyanka ko ka goga musu kashin kaji ka sa su cikin wani baƙin fenti ka ka shafa musu saboda rashin iya zamantakewarka kuma a hankali sai ya shafi iyalinka to kaga wannan ba al'amari ne wanda yake mana garshi ba a kowane lokaci shi yasa wannan shiri namu yake ta matashiyan cewa ashe mu'amala in mun ce mu kyautata zamantakewar mu to ashe mu'amala ce muke magana a kanta wanda ita ce tushe ta rayuwa kyakkyawar mu'amala da sauran jama'a tushe na rayuwa kenan a duk lokacin da ka zama mai kyakkyawa mu'amala zamantakewa ta zama managarciya sai kai kan kaji cewa a zuciyarka kana jin daɗi al'umma wanda kuke rayuwa da su suna jin daɗin mu'amala da kai kai kan kana jin daɗi 'ya'yan kana jin daɗi to wannan shine asasi na rayuwa amma in ka zama mai munana mu'amala ne kai wato zamantakewar ka ba managarciya ba ce to shine za ka ga mutum ya shiga cikin kuncin rayuwa ya shiga damuwa wasu lokuta da dama har sai ka ga abin da ake cewa jinin mutum ya hau misali a irin rayuwa ta ta wannan zamani ba wuya ka ji an ce a wani ai jininsa ya hau a wani yana da cutar wato hawan jini to amma me yasa da yawan mu ba ma ƙoƙarin mu gano tushen wannan cuta ɗin mafi yawa za ka iya fahimta cewa damuwa ce take kawowa to ita kuma wannan damuwar daga ina ta taso asalin wannan damuwar la'alla mutane ne suka dinga munana maka a ah, mu'amala saboda menene domin su maka ramuwar gayya kamar yani abin da kai kanka kake yi musu ne suke maka ramuwar gayya wanda mutane suke cewa ramuwar gayya dama ta fito abin da mutum ya yi ciwo saboda haka kenan in sun maka sai kai kuma ka shiga damuwa to kaga wannan damuwa a hankali kana jawo kanka wata wasu cututtukan da da baka da su sai jini ya hau sai a samu matsala to ashe tun asalin asali idan mutum zai kyautata zamantakewarsa da jama'a zamantakewarsa da duk waɗanda suke makota ne ma'aikata ne yan uwansa da suke taruwa suke aiki tare ko kuma yan kasuwa ne yan uwansa da suke kasuwanci tare kana faran faran da kowa zamantakewar ka managarciya ce da su to wallahi kana gyara rayuwarka ne kana gyara ainihin duk mu'amalolinka to kana gyara rayuwarka kai kanka ne wannan ba karamin sako ba ne wanda za mu kasance a kai a cikin al'amura na rayuwar mu a kowane lokaci insha a cikin wannan shiri za mu dinga muna kawo wasu hadisai da wasu ayoyi ma na alkur'ani tare da kuma ma mu kawo misalce-misalce waɗanda za su gina mana zamantakewar mu a cikin wannan rayuwa ta mu ta duniya saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne da muka saba kawo muku batutuwan da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne a kan ko ƙawancen ƙasashen Sahel uku yana yi wa ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka tattalin arziki barazanar rushewa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance. a lokacin da shugabannin kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas suka yi taron su a ranar 7 ga watan yuli a birnin abuja najeriya sun tsammaci cewa za su samu ɗinke baraka da take a tsakaninsu sai dai kuma an sami ɓullar ɓaraka mai zurfi da ba taɓa samun irin ta ba tsawon tarihin wannan ƙungiyar da ya karaci karni ɗaya wannan ya faru ne bayan da ƙasashen mali jamhuriyar nijar da burkina faso suka sanar da ficewa daga cikin wannan ƙungiyar baki ɗaya wato ƙungiyar ecowas abin da ya ƙara zurfafa saɓanin da ke tsakaninsu shine yadda waɗannan ƙasashen uku suka sanar da kafa wata sabuwar kungiya ta ƙawance wacce suka kira da haɗakar ƙasashe uku na yankin sahel daga cikin manufofin kafa wannan ƙungiyar kamar yadda ƙasashen uku suka sanar a yan taron da suka yi a birnin yamai na jamhuriyar niger da akwai kawo ƙarshen ƙirƙirarrun ƙungiyoyi da suke yan kore wato abin nufi nan ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda al'ummar waɗannan yankunan suka imani da cewa ƙasashen waje musamman ma dai faransa tana da hannu wajen ƙirƙiro su da kuma wato ƙyale su su ci karansu babu babbaka a wannan yanki domin faransa ta kasance a wannan yanki na tsawon shekaru ta kuma kafa runduna domin faɗa da 'yan ta'adda amma babu wani abu da ta taɓuka maimakon ma rauni sai ƙara ƙaimi suke kwana ɗaya kawai daga kafa wannan ƙungiyar ta ƙasashen yankin sahel uku abuja ta amsa kira domin kuwa yankin yammacin afirka ya tashi daga yadda aka san shi a baya da alama an shiga cikin wani sabon shafi na tarihi wanda yake da alaƙa da manyan sauye-sauye da suke faruwa a duniya yankin yammacin afirka ya fuskanci sauye-sauyen siyasa a cikin lokaci mai tsawo tun daga karnin da ya shuɗe daga ciki da akwai yawan yin juyin mulki a cikin ƙasashen wannan yanki na yammacin afirka a cikin wasu daga cikin waɗannan ƙasashen juyin mulkin da ake yi ya yawaita a wasu lokuta kuma ana samun tsoma bakin ƙasar faransa domin ta kare manufofinta waɗanda suke haramtattu wannan ƙasar da ta yi mulkin mallaka a baya a cikin ƙasashe da dama a wannan yankin ta rika tsoma baki a cikin harkokin siyasa soja da kuma tsaro na wannan ƙasashen a rika zargin faransa a lokuta da dama da cewa tana shirya juyin mulki saboda ta kifar da gwamnatin da bata yi mata ba sai dai kuma babban sauyin da ya biyo baya shine wanda ya faru a watan agusta na shekara ta 2020 wanda aka yi wa shugaban kasar mali ibrahim abubakar kaita juyin mulki da ya sa kanar usaimi gaita ya zama shugaban majalisar soja mai mulki a kasar juyin mulkin da ya biyo bayan wannan shine na kasar burkina faso wanda wani matashin soja mai suna ibrahim tarore ya jagoranta a cikin watan disamba na shekara ta 2022 na kashe shi ne wanda aka yi a jamhuriyar Nijar a cikin watan yuni na shekara ta 2023 matakin da wasu ƙasashen yammacin afirka na ƙungiyar ecowas suka ɗauka dangane da wannan juyin mulkin da sauyin da ya samu a wannan wato ƙasashe guda uku ya wuce gona da iri ya kuma zama mai tsatsauran ra'ayi a kan ƙasashen mali da burkina faso an ƙaƙaba wa waɗannan ƙasashen takunkumai na tattalin arziki da kuma na siyasa a kan jamhuriyar nijar kuwa ƙasashen na ecowas barazana suka yi cewa za su shiga da ƙarfin soja domin kifar da gwamnatin soja sun mayar da gwamnatin muhammad bazoum a kan kargan mulki abin mamaki shine da waɗannan ƙasashen na ƙungiyar ecowas ba su ji kunya haɗa barazana ta yin amfani da ƙarfin soja a kan nijar da wacce faransa ta yi wa wannan ƙasa ba hakan ya mayar da su tamkar masu yi wa faransa aiki a kan ɗaya daga cikin ƙasashe mambobi a cikinsu. tare da cewa babu wani dalili guda ɗaya wanda za a jinginawa fasa kai hari a kan jamhuriyar nijar da faransa ta yi hamma da ita kanta ecowas ɗin sai dai za a iya bugun kirji a ce haɗin kan da aka gani a tsakanin ƙasashen uku da yadda mali da burkina faso suka fito fili suka nuna cikakken goyon bayan su ga jamhuriyar nijar ya taka rawa domin waɗannan ƙasashen sun ce duk wani hari da za a kai wa nijar tamkar su aka kaiwa hakan ya zo ne a cikin yarjejeniyar da ƙasashen suka kulla a cikin watan disamba na shekara ta 2023 wannan babban saƙo da aka aika wa ƙasar faransa ya yi tasiri a kan cewa idan ta kai wa jamhuriyar nijar hari to wannan yakin baki ɗayansa zai shafi yankin sahel wato yankin zai zama filin daga idan ma ba yammacin afirkar baki ɗaya ba kuma bisa la'akari da yadda waɗannan ƙasashen suke da alaƙa da rasha wannan ƙasar wacce take faɗa da turawa a ukraine za ta iya shiga ciki ta kai ɗauki na soja da bayanan sirri ga waɗannan ƙasashen guda uku jamhuriyar nijar burkina faso da kuma mali jawabin da shugaban ƙasar burkina faso ya yi a ƙarshen watan yuni na shekara ta 2023 ya ja hankalin mutanen afirka ya yi shi ne a yayin taron ƙasashen afirka da kuma ƙasar rasha a cikin wannan jawabin ya yi suka da kakkausan murya ga ƙasashen turai musamman ma dai faransa kafin watsa labarun nahiyar afirka sun ɗauki wannan jawabin a matsayin wanda yake wakiltar ruhin nahiyar afirka ta gwagwarmaya wannan jawabin ya zama manuniya a kan cewa nahiyar afirka tana fuskantar gagarumin sauyi tun daga tushe rasha ta shiga cikin yankin sahel ana damawa da ita musamman a fagen tsaro da kuma aikin soja a ƙasar nijar kuwa ana ganin masu bayar da shawara ta fuskar soja suna zarye da kai da komowa a nan za a iya cewa abin da zai iya faruwa shine shugabannin jamhuriyar nijar suna nufin baiwa rasha sansanin da sojojin amurka suke ficewa daga cikinsa bayan da suka kawo ƙarshen alaƙarsu ta haɗin kai da aiki tare ta fuskar soja da ƙasar ta amurka wasu manazarta suna ganin cewa ba domin cikakken goyon bayan da rasha take bai waɗannan ƙasashen uku ba to da ba za su iya samun ƙarfin gwiwa da za su ƙalubalanci ƙungiyar ecowas kamar yadda suke yi yanzu ba duk da cewa da akwai ruhin kishin afirka da gwagwarmaya a cikin abin da yake faruwa a cikin waɗannan ƙasashen uku sai dai ya zama wajibi ƙasashen da shugabannin su su faɗaka wajen kar a fito daga ƙarƙashin wani mulkin mallaka a kuma miƙa kai cikin zaɓi ga wani mulkin mallakan wanda zai zama an yi ba a yi ba kenan. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ya zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.com www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh كل إيران كلها ربكاها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة اشتم عسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عصار مترين بتدرشل خمشة عصار مئة خمشين كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 ו לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו לשעה 4 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740. ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הטברד.